Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da rero amfani da sarauniya ta fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A gane kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za a ji halin da ake ciki game da sace dalibai wajen 79 da aka yi 'yan awaren Ingilishi suka yi a jamhuriyar Kamaru. Eh, a yanda suka bayar suka ce suna nan lafiya ba wani abin da ya same su kuma ba za su sake su ba har sai an daita al'amuran. idan mun leƙa jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa jama'iyyar cds rahama ta yi taron kwangare to amma wani bangare na jama'iyyar ya ce a ina kiran taron kwangare ko da daga suna suna ba mutum bane ke tashi ya kira a'a biro politiki ke taro yayi yi ranyu ya tsara ya tsaye da rana To kamar yadda aka ji bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yajin aikin da kungiyar kwadagon Najeriya ke barazanar farawa gobe. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan takara da ke neman kujerun Majalisar Dokokin Amurka da manyan 'yan siyasar kasar masu mara musu baya za su yi amfani da yau Litinin a matsayin ranar ƙarshe wajen jan hankulan masu kaɗa ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun kasar wato Republican da Democrat suke kokawar ganin samun rinjaye a Majalisar Wakilai da ta dattawa a zaben rabin wa'adi da za a yi gobe Talata. shugaba donald trump na burin ya ga cewa 'yan jam'iyyarsa ta republican sun ci gaba da rike rinjayen majalisun biyu yayin da su kuma 'yan democrat ke kokarin su kassara wannan rinjaye masu hasashe a kan harkokin siyasa da kuma wani binciken jin ra'ayin mutane sun nuna cewa jam'iyyar democrat tana da kyakkyawar dama wajen lashe zaben 'yan majalisar wakilai kan na 'yan majalisar dattawa A gobe talata ne amurka za su kada ƙuri'un domin cike gurbin dukkan kujerun 'yan majalisar wakilai 435 da kuma kujeru 35 daga cikin 100 na majalisar dattawa. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin Kamaru. gwamna David Chofo ya tabbatar da sace ɗaliban 78 da shugaban makarantar da ke ƙauyen Nkwen a Bamenda, babban birnin yankin masu fafutuka ta 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi. Sai dai bayanai sun yi nuni da cewa ba a san waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban ba, kuma babu masaniya akan dalilin da ya sa suka yi garkuwa da su. ɗazun nan mun tuntubi wakilin muryar amurka muhammad awal garba da ke yawundi a ƙasar kamaru kan wannan lamari abin da ke faruwa a shashin ingilishin ƙasar kamaru a waɗansu 'yan bindiga ne dai suka yi awon gaba da 'yan makaranta guda 79 hmm. a cikinsu har da principal ɗin makarantan da kuma a wani direba da ɗan gadi guda ɗaya shi ya kama mutane 83 kenan a yanzu haka cike hannun 'yan bindiga ɗin. Idan an biyo mu a cikin shirin za a ji cikakkiyar hira Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Litinin Amurka ta sake sanya takunkumai a kan kamfanin man kasar Iran da kuma fannin hada-hadar kudadenta. Wannan mataki na daga cikin alkawarin da shugaba Donald Trump ya yi na janye sassaucin da Iran ta samu a wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla domin takaita shirinta na nukiliya. An sa ran ana sa ran a yau sakataren wajen harkokin wajen amurka mike pompeo da sakataren baitulmanin kasar stephen manucci za su yi wani taron manema labarai domin su yi karin haske kan wannan takunkumi maido da wannan takunkumi zai haramta sayan man fetur ɗin kasar ta iran wanda shine babbar hanyar da kasar ke samun kudaden shiga jami'an gwamnatin trump sun ce za a ɗaga kafa nan da wani takaitaccen lokaci ga wasu kasashe takwas domin su kammala cinikayyar sayan man na Iran. Har ila yau waɗannan takunkumai za su shafi babban bankin ƙasar da ta Iran da fannonin kamfanin jiragen ruwa da kuma ɓangarorin kamfanin ƙera jirgi. A wani jawabi da yi ta talabijin shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce Iran za ta yi watsi da takunkumin kuma za ta ci gaba da sayar da man nata a kasuwa. yanzu haka wani ayarin bakin haure masu yawa daga kasashen tsakiyar nahiyar amurka wanda yawancinsu suka taho a kafa zuwa nan kasar amurka sun zaɓi su ci gaba da tahowa daga kwadoba inda za su isa babban birnin mexico a yau litinin sun dai yanke hukuncin su ci gaba da tambayar hanya da kuma ci gaba da tafiya domin samun gajeruwar hanya daga kwadoba wanda ke da nisan tafiyar sama da kilomita 280 daga kudancin babban birnin birnin kasar mexico sun zaɓi su ci gaba da tahowa jiya lahadi bayan da bakin hauren da suka taso daga tsakiyar nahiyar amurka suka iso zuwa kwadoba bayan sun yi tafiyar kilomita 200 ta hanyar veracruz inda nan ne wurin da ya fi haɗari ga ɗaruruwan rayukan bakin haure a 'yan shekarun nan na kusa saboda yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa bakin hauren da suka taso daga tsakiyar nahiyar amurka dai an kiyasta yawan su zai kai mutum dubu hudu kuma har yanzu suna veracruz wanda har yanzu akwai ɗaruruwan kilomitoci kafin su tsallaka iyaka amurka mafi kusa da mexico ɗin. Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara da zangon ne a jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan bindiga koko jamhuriyar dai kamaru inda wasu 'yan bindiga suka sace wasu ɗalibai wajen saba'in da tara har da shugaban makarantar a sashi na ingilishi na tambayi wakilinmu a kamarun auwal garba ƙarin bayani da kuma halin da ake ciki sai ya ce Eh to abin da ke faruwa a shashin Ingilishin kasar Kamaru a waɗansu 'yan bindiga ne dai suka yi awun gaba da 'yan makaranta guda 79 hmm. a cikinsu har da principal ɗin makarantar da kuma a wani direba da ɗan gadi guda ɗaya shi kama mutane 83 kenan an za ka suke hannun 'yan bindiga ɗin. Shin 'yan bindigar suwaye ne? eh daga ciki dai akwai wani bayan da suka sake cewan yan aware ne suka kai wannan harin kuma suka tafi da waɗannan yan makarantar shin ko sun ba da sharaɗin sako su eh sharaɗin guda ɗaya ne suka ce sai dai idan ƙasar kamaru ta shirya al'amarin su da bangaren ingilishin da kuma gwamnatin ƙasar ta kamaru ka san wannan bangare yau kimanin shekaru biyu kenan suna ɗauki ba daɗi a tsakanin da 'yan aware da kuma jami'an tsaron kasar ta kamaru to shin ina makomar lafiyarsu eh a yanda suka baya suka ce suna nan lafiya ba wani abin da ya same su kuma ba za su sake su ba har sai an daita al'amuran To baya ga ita wannan matsala ta sace ɗalibai wacce ita ce ta baya bayan nan a shi wannan bangaren ba wata matsala kuma da ke addabar su waɗannan mutanen? Eh matsalar da yake addaban mutanen wannan bangaren gaskiya akwai a rashin takamaiman tsaro a wannan shashin hmm. kuma idan 'yan aware suka san cewa kana da alaka da gwamnati ko da jami'an tsaro to a gaskiya kana kana samun kalubale daga wajensu musamman ma a 'yan kwanakin nan akwai wani limami ma da aka yi masa yankan rago kasancewa yana ba da ko yana halaka da sojoji wanda suke zuwa wajen sa ana ganin kamar suna zuwa daukan bayanai ne na sirri To tun bayan wannan al'amarin akwai wani abu eh, mai kama da ɗaukar mataki na tsaro da koko? Eh a gaskiya ƙasar Kamaru tana yakacin bakin kokarin ta domin ta ga cewa ta sa san wani rikicin ko kuma ta zuba jami'an tsaro yanzu dai an baza su ta ko ina amma al'amarin fa ba daɗi a gaskiya. To shin eh, baya ga shi wannan ɗaukar mataki ba wani mataki kuma na sasantawa da gwamnati ta ce za ta ɗauka saboda kar a yi lahani masu waɗannan matasan? a hali hakika gaskiya ne a gwamnatin kasar kamaru ta kafa wani kwamiti kwamiti wanda yake za ta sasanta rikicin to amma fa yan bangaren nan gaskiya sun ce su bai shaidar da komai ba in ba an bi irin dokokin da suka shingara wa kasar ta kamaru ba To, ɗazu ka yi maganar wani malami da aka mai yankan rago saboda ana tsammanin koko su 'yan bindigar suna kyautata zaton yana haɗa baki da hukuma. Shin sauran sarakuna da kwanaki su ma suke fuskantar wannan barazana ya ake ciki an daina musu barazanar koko dai? ai gaskiya abin ma sai sake haɓaka yake yi domin a gaskiya akwai wani sarki ma da aka kona masa gidajensa da shagunansa ga baki ɗaya wanda yanzu haka ya tsere zuwa ƙasar tarayyar najeriya baya nan ma a cikin ƙasar domin a kasance ya tsira da ransa kaga akwai matsala kenan wajen sasantawan ko kuma neman cewa rikicin ya tsaya tsakanin gwamnati da kuma da su 'yan awara. Haka dai kuma a gaida awal daga kasar kamar kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda jam'iyyar CDS Rahama ta yi taron kwangare wanda ya daɗa jefa jam'iyyar cikin wata sabuwar rigima. Sulaimu Barma gare ka. zauren palais du fiye kenan lokacin da magoya bayan jam'iyyar cds rahama suka halara domin tantauna halin da jam'iyyar ke ciki a ci gaba da kokarin buɗe wani sabon babi bayan da rikicin shugabanci ya barke a tsakanin magoya bayan tsohon shugaban jam'iyyar abdulabo da shugaban rikon kwarya metr bubakar madugu wanne shi kaɗai ne ɗan takara ɗaya tilo da ya nuna sha'awar shugabancin jam'iyyar ta cds a yayin wannan taro dalili kenan da makarraban jam'iyyar ba su yi wata wata ba wajen amincewa da wannan bukata tasa ga abin da yake cewa manema labarai jim kaɗan bayan samun wannan matsayi. Lalle muna murnar yau mun ciwo kan matsala ko ga maya da ake yi bisa kan jagorancin sai da daga yau zan ce wannan na wane ne jagora ya kare kunnen farti ya ba mu dama in an samu kashi ɗai bisa uku na delege na suno ana iya ai reunion waga ta kongre sai dai bangaren abdulabo ya bayyana wannan taro a matsayin haramtacce bisa la'akari da hanyoyin da aka bi wajen shirya shi in ji abdu amani wani na hannun daman tsohon shugaban jam'iyyar ta sai da rahama ya rahama za ta yin taro jahohi ba su shirya ba kiran taron kwangare ko delegation national ba mutum ba ne ke tashi ya kira a'a biro politiki ke taro ya yi ranyu ya tsara ya tsaye da rana ya hidimin ya za a tantana a wanga taro da za a ke kira kwangare ko delegation national ya aika ma jahohi abin da ya kowa ya kawo gudun shi a wurin taro wannan duk a yi shi kenan mu a gare mu babu zancen kwangare wannan yaudara ce sabon zababben shugaban ya fara kiraye-kirayen 'ya'yan jam'iyya akan maganar haɗin kai domin kubutar da sai dai rahama daga mawuyacin halin da ta tsinci kanta ciki ko mu yi kwangare in suna so suna eh, muna zamna abin da ake iya gyara in dai saboda farti ne za a yi ni ban ƙiba mu zo mu zamna a Wannan sabon rikicin shugabanci a sai dai Sarhama ya taso ne bayan da kotun tsarin mulki ta haramtawa Abdulabo shugabancin dukkan wasu harkokin jama'a a sanadiyar samun sa da aikata laifin da ya saba wa tsarin rayuwar al'umma. Shekaru uku kenan bayan da ya kada bangaren Muhammad Usman a shari'ar da aka shafa shekaru kusan hudu ana tafkawa kan maganar cancantar jagorancin jam'iyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuwa a gaida bararma, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yajin aikin da ƙungiyar ƙwarugon Najeriya za ta fara gobe kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar dai akwai wani malami daga Zamfara. Muna sauraron ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Malam kalmar gaba barkamu da hmm. wannan lokacin kuma barkamu da warhaka. Barka da warhaka. Malam kamar suna na Nasiru Husaini Kurgui mai gwanjo bakin sauka sauka a jihar Zamfara. To Malam Nasiru. Malam kamar na je abin da kake tattauna kan maganan yajin aikin da za a yi ne. Eh. eh gaskiya wannan yajin aikin talaka da zai sha wahala a cikin wannan yajin aikin amma na san duk fafutukan da ake yi saboda talakan ake yi ne kuma gaskiya ba eh. ni da so samu ne kafin karfe goma sha biyu da minti daya ya kamata a kai karshen wannan abin gaba ki daya hmm. ba na bukatan a shiga yajin aikin nan wallahi kuma ina so amfani da wannan damar in kira ga al'umma Allah ya bamu zaman lahiya zaɓe na zuwa a Najeriya a ta mana addu'an zaman lahiya na san duniya ke ji na gaba ki da muna bukatan addu'a Allah ya bamu zaman lahiya a jamu ta zamfara daga Nasiru Hussein Kurgui mai gwanjo bakin sauka sagu zama tashin lafiya. To mun gode dan Kurgui daga Zamfara kuma bari mu je mu Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna. Salma Garba barka da dare. Barka mai rediyo. Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Haka. To ni da gaskiya ina so in roƙi gwamnatin tarayya. Mm. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da su ƙaunaci Allah. Eh. da shi kanshi shugaban kwadago na najeriya da su ji tsoron allah tabbatar da cewa wannan albashi na dubu talatin su ba wa'annan ma'aikata domin kan su zigar da mutum halin kakani kaya a najeriya na farko dai su shugabannin na fara najeriya talakawa na su ce mulka fa mm. ya kamata mu gaya shugabannin mu gaskiya wannan dubu talatin din wallahi tallahi ka almasi ba zan yi aikin da zaka ban dubu talatin kai dubu talatin ma ba zaka ba bani dakatar da sana'ata domin ci gaba da wannan aikin ba domin da kiran da muke dan Allah a yi hakuri a ɗauki dubu talatin da a ba a ma'aikatan nan karantin albashi domin ƙasar da zuwa lafiya domin ni ina ganin dubu talatin a gurin 'yan siyasar nan ba wata uwa ba ce ya kamata a ce gaskiya a taimaka a duba wannan al'amari gaskiya al'amari ka almasi a tashi lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya zaune da mu lafiya to mun gode to mun gode Alhaji Musa har yanzu yanzu dai mu makale a Kaduna din wake kalayi kalayi a Kaduna din haliya yau. Ibrahim ka almashi garba barka da yammaci. Barka mutala. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Haka. To Ibrahim ka almashi muna ba duka kowanne bangare shawara duba da shi dai komai da aka ce sunu shi ne mafi alkhairi. Mm. A ah, Kuma kaga kungiyar kwadugo kaga daga ciki mun ji su a son da nnpc sun ce ba za su shiga ba kuma su duba saboda kila a cikin su dole za su ce ba za su shiga ba a karshe za a zo a yi yajin aikin kuma kila ba wani nasara ita kuma gwamnati ta duba cewa eh, ta kara musu ko da dai a ce ashirin da biyar haka ko da shida to kaga ya daidai a ce sun karba su kuma don dai mu tsira tare mu eh, tare da fata za ku tashi lafiya. To ba mutala ba ka ganin kamar yadda gwamnati ke cewa wato kusan kuɗin ne babu eh, duk da ike wasu kuma na ganin 'yan siyasa ana biyan su wato kuɗi mai yawa abin da muke duba kenan gwamnati ta ce ba mu ba ta da kuɗin da za ta biya ma'aikata gaskiya mu za mu ga gaskiya ba zo su gaya mana hakikanin abin ne yan siyasa nawa yake ɗauka kansila nawa yake ɗauka a mun san cewa lallai kan gwamnatin nan tana kokarin ta ga ta tara kuɗi ne to amma a daure a ƙara musu ko bai kai tana kan ba a ba su ko da ashirin da bakwai da shida haka zai za su ɗan ji daɗi yayi. to mun gode murtala har yanzu dai muna kaduna wake kan layi a kaduna. kuna magana da Musa Didi ke duniya ba hutu wanda ke unguwar Cino a Ikala. To Allah ya kawo hutu Malam Musa muna jin ka. To to madalla ni Allah goyon baya da gaskiyar magana gwamnati ta daure ta dubi ma'aikata. Mm. Don Allah ya musu karin musu karin albashin nan. Mm. Me ne na dubu talatin a wata? Dan Allah a duba a taimaka. to daga bangaren su ma'aikatan kana ganin akwai kuma um, wata shawara da za ka ba su? to ni shawarar da zan ba su ma kungiyar kwadago su tsaya su dubi yadda halin da jama'a za su shiga mhm. su ma su taimaka amma gaskiyar magana ita gwamnati ta dubi wannan kukan nasu To mun gode sosai daga yanzu kan da ya zamu bar Kaduna zuwa Abuja wa ke kan layi a Abuja. wake kan layi a to da alamar dai layin ka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku kan yajin aikin da kungiyar kwadago ke barazanar za ta fara gobe saboda kasa cika alkawari da gwamnatin najeriya ta yi na karin albashi ma ma'aikata to da alamar ga wani malami a kan layi wake kan layi wa alaikum salam muna jin ka to da alamar shi ma layinsa ya katse to kamar yadda in ce ɗazu wato so muke mu ji ra'ayinku kan yajin aikin da za a fara to ga wani malami kan layi muna jin ka eh yana ke muhammad ne daga ibadan to muhammad muna jin ka Eh, ra'ayina ne akan wannan yaji da kungiyar kwarugo suke yi hmm. abin su bi son zuciya ne kawai me isa ka ce ka suna yi ne suna yi ne don ra'ayin kansu ba talaka suke ba suna fakewa da talaka ne kawai to baka ganin kamar abinda da isa za su fara yajin aikin shine gwamnatin tarayya ta ki cika alkawarinta na karin albashi kamar yadda ta yi a baya shine abinda da mu talakawan najeriya muke so in gwamnati ta yi ba daidai ba ƙungiyar eh. ƙwarigo ta gaya mata gaskiya ba sai akan albashi ba kawai eto eh yanzu wannan karan kusan kamar abin da ifari kenan ta yi alkawari ah, ba ta cika ba a yadda dai ah, kungiyar ta yi bayani shi isa za ta yajin aiki ba ka ganin da haka tana da hujja to da alamar layin ka ya katse bari mu je mu nasarawa wake kan laya a nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam mai mulki telan gayu bayan kai gama suleiman lafiya. Hmm, lallai mai telan gayu muna jin ka. eh to ne dai yanzu abin da za mu gaya ma jama'a. ma'aikata dai su duba su gani abin da gwamnati take hmm. saboda haka ina ganin idan an ja a rage. haka. yawa kar a ba da yawa abinda dai ko da an kare musu dai dan daidai sai su yi hakuri da shi ina ganin abinda za yi kenan su kuma gwamnati su duba su taimaka abinda halin da ake ciki domin ko da an ci za a yi yajin aikin talaka shi na zai sha wahala To mun gode telan gayu daga nasara kun bari mu je mu Naija. ke kan layi a Naija? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To takwara muna jin ka. To gaskiya ni a ra'ayi na 'yan siyasar nan fa gaskiya ka son zuciya tare da su. Oh. Don saboda yanzu daga cikinsu duk wani wanda aka ce zo ya ɗaura kaki ya yi aiki ko kuma ya koma makarantar boko ya rika karantarwa kaga duk ba za su iya wani aikin ba. Hmm, lalle ka. Yau wato ya kamata su yi makananan ma'aikatan nan adalci. saboda me saboda kananan ma'aikata suna samun albashi to mu masu kananan masu kananan sana'a haka za mu fahimta wani abu ya kamata su yi musu adalci tunda in aka ce zan su wannan aiki ba su iyawa shi yasa duk wani wanda ya samu dan karatun shi gurin shi shiga siyasa ba wani aikin gwamnati ba ko na kaki ba haka ne iro mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode To ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Juma bakan ku da wannan lokaci da sa domin da kowane sabon shirin labaran wasanni to yayin da Najeriya da sauran kasashen Afirka suke daura da mara. domin shiga gasanni daban-daban da ke gabansu ciki har da gasar cin kofin kalubalen na Afirka wato Nations Cup baɗi Allah ya kai mu watakila ƙasar Kamaru. yau za mu yi da hankali ne game da maganar kocina wato manajojin gudanar da kungiyoyin kwallon kafa na kasashen afirka mun san cewa da yawa daga cikin kasashen namu sun fi sun su dauko masu horar da 'yan wasansu daga kasashen ketare to a lokacin da ya ziyarce mu a kwanakin baya a nan sashen wasu na murya amurka a washington dc mun tambayi alhaji ahmed shu'aibu gara gombe ɗaya daga cikin muryoyin da aka fi ji dangane da harkokin wasanni kuma tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar gombe ra'ayinsa game da wannan al'amari ɗin ya ba da misalai da dama da suka shafi ita najeriya domin ya nuna cewa wani lokaci kocinan cikin gida sun mafi na waje din. Wato a cikin Afirka na gidan ma za a samu. Na cikin Najeriya. Amma abin da yake damu muhasara da bakin ciki. Hmm. Ai marigayi Shuaibu Ahmadu hmm. da marigayi Stephen Keshi. Hmm. Sun nuna mana cewa za su iya. Ciki da waje kuwa. Ciki da waje za su iya sun je wajen gashi sun yi zuwa amma saboda idan har kuma su kwace-kwacen a Najeriya su ne babban makiyan kansu. turan da suka ga ɗaya daga cikinsu ya samu aiki yana samun nasara to inda za a ji a cikin dinsa a sassare shi a tabbatar bai ba wannan abubuwan da ya ta faruwa kenan amma idan da na su haɗa kansu idan su ga ɗaya daga cikinsu yana kuskure a kawo shawari a bashi babu amma sai ka samu ɗaya daga cikinsu shine zai fara fitowa yana bin kan waɗansu masu rawa da tsakiya harkan wasanni a najeriya ko kuma gwamnati yana so a bashi aikin shi ma to matsalar kenan to tunda ba su zauna suka haɗa kansu ba ba da kuma su goyi bayan ɗaya daga cikin su ba to shi shikenan sai a je a kawo bature in ka duba eh, nasarun da muka samu a harkan kwallo abubuwan da marigayi keshi nasarun da marigayi keshi yayi ba wani bature ko a Najeriya da ya taba yi babu bayansa kuma wanda ya kaman da shi shine Westerhoff hmm. shi ne wanda ya zo eh, shi bature farar fata wanda ya zo ya yi kusa da abin da ke shi to idan ko muna da na gida wanda ya samu wannan nasarar to sai mu zauna mu duba menene ke faruwa amma kana ganin masu zaben koci ko wanda suke da ruwa da tsaki wajen zaben koci a Najeriya sun fi ta'allaka rayukansu akan turawa jar fata wajen kawo su su yi koci to abin da aka duba da hmm. su masu horarsa namu na gida su ɗaya kwaɗayi su kuma jar fata ka'ida sannan abubuwan da muke harkokin wasanni a najeriya ba ka'ida ya kake ganin mankwadan kudaden da ake biyan kocinan da ake dauko a siwa najeriya aiki ya daidai da abin da ka sani yana faruwa a sauran kasashen ah, duniya to ai saboda shi yasa ake idan ka tashi daukan mai horaswa akwai ka'idodi da ake bi inda yake dauko shi zaka yi daga wata kasa zuwa kasar mu hmm. in zaka dauko daga wata kasa zuwa kasar mu me ake biyan sa a can din a can din na da yake da na biyu ka'ida na biyu shine zaka duba zaman banza yake zaman kashe wando yake kawai za ka ɗauko shi ka zo ka bashi ka bashi eh, horaswa na najeriya ko kuma me sai ka duba to in zaman kashe wando yake me za ka bashi na uku shine menene ya taɓa yi waɗansu nasarori ya taɓa samu sa'an nan nasarorin da ya samu da ƙungiyar ƙwallon kafa ne ko kuma ta ƙasa ko kuma da ƙungiyar kafa mai zaman kanta na hudu abin da za ka kuma duba shine ka duba shekarunsa amma mu idan muka tashi ba shi ake dubawa ba me da kawai aka tashi duba saboda son rai idan wani ya tashi kawai yana da abubuwa na nashi yauwa da yake so hmm. to sai kaga ya zo ya matsa in ya saya mutum ɗaya biyu haka aka haɗa baki aka haɗa kai shi kenan za a samu amfani cikin abun amfani cikin abun Ahmed Shabu Gara Gombe kenan yake bayyana mana ra'ayinsa game da maganar koci lokacin da ya kama da ziyara a nan sashen hausa mura amurka a washington dc kuma da haka muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai allah ya kai mota mun ba ku lafiya to a ka ga wato ga shirinmu na karshe wato labaran duniya a manfa a takaice to ibrahim galama Musau Ibrahim ga labaran a takaice. 'Yan takarar da ke neman kujerun Majalisar Dokokin Amurka da manyan 'yan siyasar kasar masu mara musu baya za su yi amfani da yau Litinin a matsayin ranar ƙarshe wajen jan hankulan masu kaɗa ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun kasar wato Republican da Democrat suke kokawar ganin samun rinjaye a Majalisar Wakilai da ta dattawa a zaben rabin wa'adi da za a yi gobe Talata. Wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba sun yi garkuwa da wasu dalibai saba'in da takwas da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin Kamaru. A yau Litinin Amurka ta sake sanya takunkumi a kan kamfanin man kasar Iran da kuma fannin hada-hadar kudadenta. Wannan mataki na daga cikin alkawarin da shugaba Donald Trump ya yi na janye sassaucin da iran ta samu a wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla domin ta takaita shirinta na nukiliya. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto na da labaran duniya da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin da ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.